Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na wannan rana Alhamis 23 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Musulmi a faɗin duniya na shirye-shiryen shiga watan Ramadan, watan ibadar sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata. jiya laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce yawancin annobar coronavirus a turai a ta bakinsa da alamu ta fara lafawa. amurka na zargin kasar china da yin amfani da halin da ake cikin annobar covid-19 wajen ƙara kaimin ayyukan sojinta a kusa da taiwan da kuma tekun kudancin china kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa daukacin gwamnonin jihohin Najeriya 36 sun amince da kafa dokar kulle kasar baki daya har na tsawon makonni biyu domin dakile yaduwar cutar coronavirus. su da kansu gwamnonin sun yi shawarar cewa wa'annan shiyoyin da su a kansu domin mutane ne wa'anda suke tashi daga wata jihar. da wata jihar. Haka kuma za a ji gwamnan jihar Kaduna Nasiru Rufa'i ya sanar da warkewar shi daga cutar COVID-19. idan muka leƙa jihar gombe kuma za a ji gwamnatin jihar ta sanar da dokar hana fita domin dakile yaduwar coronavirus sannan muna tafi da shirin domin iyali na grace alheri abdu yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel musulmi a faɗin duniya na shirye-shiryen shiga watan ramadan watan ibada da sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata kamar yadda duk lokutan bazara sauran manyan addinai nan biyu ke bukukuwansu kamar bikin easter da kirista ke yi da kuma bikin passover na yahudawa cutar coronavirus za ta tilasta musulmi su yi babbar sadaukarwa da ba su taɓa yi ba a wannan shekara yayin da ba za a iya cewa azumin ramadan na wannan shekarar 2020 ba za a yi shi cikin farin ciki ba na wannan shekarar zai zo da bambanci Lokacin azumin Ramadan yawancin masu ibada kan yi jami'i wajen yin salloli tare ka kafaɗa da kafaɗa. Jiya Laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yawancin annobar coronavirus a turai a ta bakinsa da alamu ta fara lafawa. To amma ya gargaɗin cewa wannan cuta za ta kasance da mu zuwa wani lokaci mai tsawo. lokacin da yake gudanar taron manema labarai da yakan yi kullum a Geneva game da cutar COVID-19 tedros adhanom ghebreyesus ya nemi a yi tsantsan da cewa yawancin kasashe har yanzu suna mataki na farko na annobar su kuma da annobar ta fara afka musu yanzu sun fara ganin cutar na fara dawowa tedros ya ce dokar hana fita da sauran matakan bayar da tazara sun taimaka wajen shawo kan yaduwar cutar a kasashe masu yawa sai dai kuma jin daɗin shawo kan annobar shine babban hatsarin da za a iya fuskanta jiya laraba wasu manyan jami'an tsaron amurka sun ce ya kamata fa ƙasar iran ta fahimci saƙon shugaban amurka donald trump gare ta dalla-dalla suna masu kare saƙon shugaban ƙasa na baya-bayan nan wanda ya tura ta kafa sada zumunta zuwa ga gwamnatin iran da safiyar jiya laraba ne ya aika da sakon twitter kan cewa ya bai wa sojojin ruwa umarnin harbo tare da lalata duk wasu ƙananan jiragen ruwan iran masu bindiga muddin suka takali jiragen amurka a teku ga alama dai sakon na twitter a martani ne na kai tsaye kan abin da ya faru a makon da ya gabata lokacin da wasu ƙananan jiragen ruwan iran suka yi ta takalla jiragen ruwan amurka inda wasu daga cikin jiragen suka kusanci jiragen amurka da tazarar mita goma a tekun arabiya sake shigowa da wasu ƙarin labaran. Kafin nan da yammacin jiya ne daukacin gwamnonin jihohin Najeriya 36 suka yi taro a karo na shida ta yanar gizo tun bayan bullar cutar coronavirus inda suka amince da kafa dokar kulle kasar baki daya har na tsawon makonni biyu domin dakile yaduwar cutar coronavirus. Kakakin kungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya bayyana wa wakiliyarmu Madina Dauda cewa sun saurari bayanai daga gwamnonin Kano, Lagos, Bauchi, Oyo da jihar Ogun akan darussan da suka koya daga yaƙi da cutar COVID-19. Ga yadda hirar tasu ta kasance. A ƙashin gaskiya ma an zaɓi kamar gwamnoni guda shida waɗanda suke jagorantar ƙungiyoyin gwamnoni na shiyoyin guda shida sannan da shi shugaban gwamnonin tarayya gaba ɗaya wato zan kai da kai na ekiti state da mataimakinsa na sokoto wato aminu wazir kabuwa cewa za su haɗu da mataimakin shugaban ƙasa a cikin daren yau domin a tabbatar da cewa an nuna masa irin matsalolin da jihohi ke fuskanta sannan kuma su da kansu gwamnonin sun yi shawarar cewa wa'annan shiyoyin duk su rurrufa iyakansu domin mutane ne wa'anda suke tashi daga wata jiha da wata jiha kila ba a gwada su ba ko kuma su kawo cutan daga wani jihar da akwai sa shigo jihar da babu ita don yanzu haka jihohi ishirin da biyar ne ke da wannan cutar akwai jihohi kamar guda goma sha ɗaya da ba su ciki kuma yawanci jihohi na arewa suke amma idan aka bar mutane da kayan motocin sufuri da sauran suna ta tahe-tahe to yana iya zama cewa mutanen nan na ɗaukar cuta daga wani jiha su kai wani jiha shi yasa aka ce za a rurrufe iyaka kowace jiha ta rufe iyakarta a daina wannan shige-shige in ban da kayan abinci da kayan masarufi ba abin da zai sake wucewa sannan kuma sai an tabbatar da cewa duk wanda zai ƙetare iyaka an masa gwaji kafin ya shiga. To sun faɗi abin da za su yi na taimakawa al'ummarsu ta ɓangaren tallafi a lokacin da za su rufe waɗannan iyakokin nasu? Eh to eh, batun taimakawa al'umma ta gefen tallafi kin san yawanci abubuwan da aka yi yanzu wato an sami ɗan ƙaramin cikas domin yadda aka ce an ba da kuɗi da yadda aka ce an ba da kayan masarufi ko kuma aka ce an ba da agaji wanda mutane suke cewa bai isa gare su ba. To ba kowane ne ba ya kamata a ce ya samu wannan abun su gwamnoni abin da suke faɗa shine ya kamata a bere mutane waɗanda suke cikin halin da ba su da yadda za su yi sai dai an taimaka musu amma kin san yawanci idan aka je aka ajiye ko mota ko tirela aka ce ta zo da shinkafa ko ta zo da kayan masarufi sai ki ga mutane masu karfin jiki suna zuwa su mamaye wurin wannan na ɗaya shine abin da bai kamata ba domin ai ita cutar covid ba ta son mutane su yi dangane su taru a wuri ɗaya sannan kuma banda haka ana ƙoƙarin a taimaka taimakawa mutane wanda suka manyanta wanda ba su da karfin fita ma su je su nemi abinci su ne ake so a tabbatar da saki tana cewa wannan ana yi ne domin mutane su rayu ba wai ana yi ne domin mai karfi ya samu ba. gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar filu dauke da sauran labaran duniya. Amurka na zargin ƙasar China da yin amfani da halin da ake ciki na annobar COVID-19 wajen ƙara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa da Taiwan da kuma tekun kudancin China. Amurka daga kausar murya ta yi Allah wadai da zaluncin China a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Laraba. Gabannin taron da aka yi tsakanin Amurka da ministocin kungiyar kasashen kudu maso gabashin yankin Asiya. Pompeo ya kara da cewa haka kuma muna ganin yadda China ke amfani da karfin soji wajen matsawa Taiwan lamba da sauran makwabtanta da ke tekun kudancin China har ma ta kai ga nutsar da wani jirgin kamun kifi na kasar Vietnam. Muna fatan sauran kasashe za su tuhume su da laifin da suka aikata abin da ya faɗi kinan 'yan sa'o'i kafin a fara taron ministocin. jiya laraba sabon shugaban 'yan adawa a majalisar birtaniya ya zargi gwamnati da yin tafiyar hawainiya a kowane bangare na tunkarar annobar covid-19 sabon shugaban na jam'iyyar adawa Keir starmer ya yi wannan kalaman ne lokacin wani zaman majalisar inda rabin 'yan majalisar suka bayyana ta ta'allan bidiyo waɗanda suka bayyana a zahiri kuwa sun bai wa kansu tazara akwai abin da ba daidai ba a cewar starmer ya kara da cewa gwamnatin Birtaniya ta yi jan kafa wajen kafa dokar hana fita. Haka ma akan gwaji ta kuma yi jan kafa wajen samar da kayayyakin kariya. Yanzu kuma tana jan kafa wajen karɓar tallafin da kamfanoni masu zaman kansu suke samarwa. Daga ƙarshe kasuwar hannayen jarin Amurka ta ɗan farfaɗo jiya Laraba bayan kwashe kwanaki biyu a jere tana faɗuwa biyo bayan daidaituwa da farashin ɗanyen mai yayi da kuma ƙarin tallafin gwamnati. hannun jarin dow jones ya yi sama da kashi biyu cikin ɗari shi kuma s&p 500 ya rufe ranar ne da samun kashi biyu da ɗigo uku cikin ɗari sai kuma nasdaq da ta cira da ƙarin kashi biyu da ɗigo takwas cikin ɗari kasuwannin yankin turai ma sun farfaɗo a jiya laraban. Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna ta arewa maso yammacin Najeriya inda za ku ji gwamnan jihar ya fito daga killace kansa da ya yi sanadiyar cutar coronavirus yayin da gwaji ya nuna cewa ya warke daga cutar. Wakilinmu Isa Lawal Ikara na da cikakken bayani. I'm delighted to report today that after nearly four weeks of observing a strict medical regime, I have now received the all clear after two consecutive negative test results. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan rufa'i kenan lokacin da yake sanar da sakamakon warkewar shi daga kamuwa da cutar corona bayan gwaje-gwaje guda biyu waɗanda suka tabbatar da ya watsake gwamna nasiru yar fa'idai shine na farko da ya kamu da cutar corona a jihar kaduna kuma shine na ƙarshe cikin mutum shidan farko da suka kamu da cutar da ya warke idan banda wasu sabbi guda ukun da aka ƙara sanarwa su ma sun kamu On Monday, We received the sad news that three more positive cases have been discovered in Kaduna. Gwamna 'yan rufa'i ya ce a ranar Litinin ne muka samu bakin labarin mutum uku sun sake kamuwa da cutar corona a jihar Kaduna. Za su samu cikakkiyar kulawa daga jami'an lafiya na jiha kuma muna musu fatan warkewa daga cutar ta corona cikin sauri. Dole ne mu miƙe tsaye domin korar corona daga Kaduna. A matsayina na wanda ya ji yadda ake ji da wannan cuta ba zan yi fatan ta kama ko da mafi tsananin abokin gabata ba. I will not wish it on my worst enemy. kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce yanzu ne ma za a fara zafafa yaƙi da cutar corona a jihar kaduna yanzu da muke wannan maganan tuni gwamna ya riga ya fara aikinsa kamar inda ya saba kamun kamuwa da wannan cutar to yanzu ne ma za a fara kuma wata sabuwar yaki da wannan cutar abin da muke nufi a nan shine ai ba mu fagan zama ba wannan damaran yanzu ma aka daura ta tunda shi jagoran mu gashi ya fito a gane shine yanzu ne za mu ma daura damara a fara yaki da wannan cutar tuni ma gwamna Nasiru El ya ba da wani sabon umarni let me conclude by informing the citizens of Kaduna State. Ya ce bari in karkare jawabi na da sanar da al'ummar jihar Kaduna cewa na mika kuskurima a kan dokar keɓe al'umma a gida wadda ke buƙatar duk wanda zai fita daga gida sai ya saka takunkumin rufe fuskan da zai rufe baki da hanci. Gwamnatin jiha kuma za ta samar da wannan takunkumi kyauta ga talakawa da sauran mabukata idan hali ya yi ma ga ɗaukacin al'ummar jihar Kaduna baki ɗaya. And to each and every of the state. isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa ikara yanzu kuma bari mu leƙa gombe inda gwamnatin jihar ta sanar da dokar hana zirga-zirga a ƙoƙarinta na dakile yaduwar cutar covid-19 gwamnan jihar muhammad inuwa yahaya shine ya bayyana haka a jawabinsa ga al'ummar jihar wakilinmu abdulwahab muhammad na da rahoto akan haka daga cikin dokar da gwamnatin jihar gombe ta kafa sun hada hadda tarurruka na kungiyoyin mutane da kuma hana cuɗanya tsakanin mutane da kuma zirga-zirga daga karamar hukuma zuwa wata kuma wanda aka samu yana kare wannan dokar to kuka da kansa gwamnati ta sake ɗaukar wasu matakai na ba da umarni kamar haka na farko dai an gaba dokar hana fita a gidaje ko kuma jin wata ma'amala daga gobe dokar hana fita ta kama daga karfe shida na yammaci zuwa washe gari karfe bakwai na safiya sai dai ga ayyuka da suka wajaba na biyu dukkan kasuwanni za a killace su za a rufe su kuma duk wata hada-hada ta kasuwa da ta shafi mutum biyu ko fiye daga yanzu an dakatar da su hidima da ta shafi abinci da kuma safara ta magani ba sa cikin wannan doka daga bisani al'ummar jihar sun bayyana ra'ayoyinsu kan waɗannan dokokin sunana jamilu lahiru ni a ganina na abun da gwamnatin jihar gombe ta ɗauka mataki ya yi amma gyaran shi ne dukkan mai almajirai ni yana gaba shi bane abin da ya kamata abun da gwamnatin gombe kamata ta yi a ɗauki wani abu na musamman akan almajirai a killace su ba su tafi su yawo ne a ɗauke su a dinga kula da sha'anin su fuskanci allah a ta'addoyi akan allah ya kiyaye jihar gombe sunana hajiya amina garba hamisu game da wannan abubuwa da suke faruwa a duniya baki daya za mu iya cewa wata jarabawa ce da ubangiji ya aiko mana abin da ya kamata mu yi sai mu koma ga allah mu tuba mu gyara halayenmu a sunana abubakar sadiq eh, to gaskiya kamar yadda kowa ya fahimta shine muka yi la'akari da yadda abubuwan yake a duniya da sauran har kuma ya shigo mana nan abu ne wanda yake da muhimmanci sai dai kawai a wata fiska akwai wasu na kasu da za a samu wanda kuma dama dole aka zo gyara sai an samu haka ta musamman aka yi la'akari da rufe kasuwa sunana ahmad muhammad daga bolari to ra'ayina dai kamar yadda gwamnati ta faɗa din lalle a yi wa gwamnati biyayya amma kuma lalle ya kamata ita ma gwamnati ta rika ita la'akari da yanayin da talakawa za su shiga na alhaji abubakar gafai wannan mataki ya yi daidai kuma matakin da gwamnati ya dauka sai dai mu ce allah ya sa alkhairi kuma allah ya tabbatar mana da alkhairi abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya to an gaida abdulwahab Wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka huiba. tabbas abin da ta faɗa na cewa an yi ma yarinya ta fyaɗe a garin na namu da tabbas wannan al'amari ya faru lokacin da 'yan sanda suka samu wannan rahoton abin da 'yan sanda suka fara yi shine su ɗauki yarinyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa e lalle wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta bangaren masana kiwon lafiya da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali ya koma kan batun zargin da wata mace ta yi cewa wani dan shekaru talatin ya bata karamar yarta yar shekaru biyu a jihar Zamfara. Ta kuma zargin cewa rundunar 'yan sandan jihar tana neman yin watsi da batun. To shirin domin iyali ya samu zantawa da kakakin rundunar ga bayanin da ya yi wa wakilin Mulamido Abubakar. Sunana Uh, sp muhammad shehu jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda jihar zamfara tabbas wannan hirar da aka yi da ita wannan mata mai suna zuwaira aminu ibrahim uh, mun ji wannan hirar da aka yi da ita a wannan safe a cikin wannan shiri sannan kuma lokacin da muka ji wannan hirar lalle mu ya ta shiga irin abubuwan da muka ji ta faɗa domin dukkanin abubuwan da ta buɗe baki ta faɗa abubuwan nan ba haka suke ba tabbas abin da ta faɗa na cewa an yi ma yarinya ta fyaɗe a garin na mu da tabbas wannan al'amari ya faru domin ta kawo rahoto ko kuma in ce mijinta mai suna aminu ibrahim ya kawo rahoto a nan police station ta ƙauren na da ranar 24 ga watan da ya gabata wato march kenan a mm. cikin wannan shekarar da muke ciki cewa akwai wani wanda ake zargi ya lalata yarinyar su shekara uku wannan kuma ba wani bane face a kabiru nasu wanda duk anguwa guda suke a nan cikin garin kauran muda so ina mai tabbata ma lokacin da 'yan sanda suka samu wannan rahoton to da yake yariyar an riga an zo da ita to abinda 'yan sanda suka fara yi shine su ɗauki yariyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa eh, lallai wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta bangaren masana kiwon lafiya da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba an yi wannan kuma bayan an yi ta bayan an yi wannan yunkurin kuma bayan an yi wannan abin da kai ta asibiti a 'yan sanda sun ci gaba da bibiyar ganin cewa sun kama shi wannan wanda ake zargi wanda ba a samu kama shi ba sai ranar ashirin da shidda ga watan da ya gabata wato kwana biyu bayan an abun nan bayan an kawo wannan rahoton so lokacin da aka kama shi da bayan an kama shi nan division da yake kasan division na kauran namo da ba su da hurumin da za su binciki irin wannan kes babban kes ne wanda sai a ci da za a binciki irin wannan kes so lokacin da suka kama wannan yaron sun ɗauki jawabin shi a can kauran namo da bayan ɗaukar jawabin shi an tattara su da su masu ƙara da shi wanda ake ƙara da gaba ɗaya an kawo su a nan cib domin a ci gaba da yin bincike. So kuma ina mai faɗa maka cewa zaman da ake yanzu shi wannan wanda ake zargi yanzu yana hannun 'yan sanda a nan a bangaren binciken manyan laifuffuka ta rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara da ke nan a so kaga abun ta da hankali ne mu mu ji wanga labari cewa wai wannan wanda ake zargi 'yan sanda sun sake shi babu wani wanda ya saki wanda ake zargi wannan ma shi laifin laifi ne wanda ba a ba da shi beli babban laifi ne wanda ba a ba da shi gaido so kaga ba da za a yi a cewa yan sanda sun saki irin wannan babban laifi yawa ah, yawa babban PRO eh, kamfi mm. numfashin ka ba tambayar da ya kamata yi maka kenan ita matar ta zargi kamar kurun na yan sanda da ruwa da tsaki wajen sakin shi wanda ake tuhuma duk da cewa tana ganin kamar ana ganin shi yana yawo a gari kamar yadda mm. ta tabbatar ma wannan shirin da muke gabatarwa ai shi yasa lokacin da aka yi wannan shiri ana gama wannan shiri muka ainihi fitar da jawabin manema labarai inda muka nuna cewa wannan bayanin da wannan matar yi ba gaskiya ba ne. Baya bayanin ita wadda aka tabbatar an yi ma yarta fyaɗe ta zargi rundunar 'yan sanda da yin awon gaba da mijinta ko kuma da kama shi kamar zuwa yanzu rundunar 'yan sanda na da wannan labari. To ni ban da wannan labari gaskiya ni cewa an kama wani. Abin da dai muka sani an kawo kara na fyaɗe ga yarinya kuma an ba da wanda ake zargi kuma an kamo shi kuma yana hannun 'yan sanda kuma ana nan ana ci gaba da bincike so shi abin da sani kuma shi wanda ake zargi yana nan hannun 'yan sanda a nan cid ana na ana bincike a kan shi. Kamar mata ta zargi eh, rundunar 'yan sanda da duk da ta ce kuna bincike da ƙoƙarin taushe mata hakki kamar da ta faɗa kan cewar ba ta da gata kamar ana so a yi amfani da wasu ne domin a danne mata hakki. Kamar yanzu ita rundunar 'yan sanda wani tabbaci za ta bai wannan al'amari za a ci gaba da bincike a ɗauki matakan da suka gabata har a kai gabatar da ita ko kuma waɗanda ake tuhuma gaban kuliya domin an sa laifinsu da zargin da ake musu. wato ka gane mala abakar ina mai tabbata ma cewa mu aikin da muke yi a nan da rundunar 'yan sanda take tana aiki ne babu sani babu sabo so al'amari ne na an yi laifi wanda ya kawo kara an yi masa laifi kuma ya kawo kara cewa ga wanda ya masa laifi wanda ya masa laifin nan yana hannu ana nan ana bincike da an bincike za a kai kotu ita rundunar 'yan sanda ba ita ke yanke hukunci ba a kotu ake yanke hukunci so ka ga magana cewa wai ba ta da gata ko kuma rundunar 'yan sanda za ta yi mata wani abin da ba na adalci ba wannan ba gaskiya ba ne wannan kawai uh, waɗansu maganganu ne shashi faɗi so amma ni iya abin na sani muna aiki tukuru ba wai ita kaɗai ba duk wani wanda ya zo da ainihin korafi a wajen rundunar 'yan sanda a jihar zamfara ana kokarin a yi masa adalci kuma abin da ake yi kenan kuma mutane a jihar zamfara sun gamsu da aikin da ainihin rundunar 'yan sanda karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda take a kamar yaushe ne ake tsammanin eh, misali za ku kammala aikin nan a kai ga gudanar da shi gaban kotu ha to ai abu ne na kotu kuma ka ga yanzu ai kotu kusan ba su abun nan ba su aiki saboda wannan matsalolin so amma dai yana haɗa maka cewa kamar da nana ta maka dai a can baya cewa wannan binciken da muke yi in ma ka ga wai an ɗauki wani ah, lokaci ne kila ba a kammala shi ba abin da ake yi ana ƙoƙarin a tabbatar da cewa ita wannan da adda haƙƙi da take ah, nuna cewa tana da haƙƙi a cikin wannan al'amari a hanyar samun ah, shaidu na musamman waɗanda zai sa ko da an kai shi wannan wanda ake zargi a kotu ba zai ainihin samu gudu ba a hannun hukuma ba so eh, ina kira gare ta da kuma duk wani wanda yake bibiyar wannan al'amari cewa su kwantar da hankalinsu kamar yadda muke kokarin ganin cewa ko a tabbatar da gaskiya shi kuma an gurfanar da dukkan wanda ya aikata laifi a gaban kuliya domin hukuncin hukuma su haka ma za a yi a wannan al'amari shi wannan kyaftin yana ne tabbata maka cewa already shi bincike an riga an kammala shi domin an riga an samu rahoton likita a kan al'amarin wanda ke tabbatar da cewa lallai wannan al'amarin ya faru da zaran kotu ta dawo aiki za a gufanar da shi a gaban kuliya kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara To ba iyakar ta kenan ba, shirin domin iyali ya kuma yi hira da mutumin da ake zargi da bata karamar yarinyar sai ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin nasa bayanin. Yanzu a madadin wakilin da Abubakar Sokoto da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Chibahiro Diodone da daidaita sautan shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza bayu muke daɗin bautar ji to a gaida alheri grace da wannan shiri nata kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Musulmi a faɗin duniya na shirye-shiryen shiga watan Ramadan, watan ibada da sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata. Kamar yadda duk lokutan bazara, sauran manyan addinan nan biyu ke bukukuwansu kamar bikin Easter da Kirista ke yi da kuma bikin Passover na Yahudawa. cutar Corona coronavirus za ta tilasta musulmi su yi babbar sadaukarwa da ba su taɓa yi ba a wannan shekara. jiya laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce yawancin annobar coronavirus a turai a ta bakinsa da alamu ta fara lafawa to amma ya gargadin cewa wannan cuta za ta kasance da mu zuwa wani lokaci mai tsawo lokacin da yake gudanar taron manema labarai da yakan yi kullum a geneva game da cutar covid-19 tedros adhanom ghebreyesus ya nemi a yi tsantsan da cewa yawancin kasashe har yanzu suna mataki na farko na annobar su kuma da annobar ta fara afka musu yanzu sun fara ganin cutar na fara dawowa da safiyar jiya laraba ne ya aika da sakon twitter kan cewa ya bai wa sojojin ruwa umarnin harbo tare da lalata duk wasu ƙananan jiragen ruwan iran masu bindiga muddin suka takali jiragen amurka a teku Amurka na zargin ƙasar China da yin amfani da halin da ake ciki na annobar COVID-19 wajen ƙara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa da Taiwan da kuma tekun kudancin China. jiya laraba sabon shugaban 'yan adawa a majalisar birtaniya ya zargi gwamnati da yin tafiyar hawainiya a kowane bangare na tunkarar annobar covid-19 sabon shugaban na jam'iyyar adawa kier starmer ya yi wannan kalaman ne lokacin wani zaman majalisar inda rabin 'yan majalisar suka bayyana ta allon bidiyo waɗanda suka bayyana a zahiri kuwa sun bai wa kansu tazara. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin namu da sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo muku daga yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma tuba Tubahiro ne. wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na yau ni ce Aisha Tusmi daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Bonjour au micro